ici, c'est que c'est globalement que les gens ne mettent pas beaucoup les filles à l'école. A nan akasari mutane ba su saka 'ya'yansu mata karatun boko da yawa, amma waɗanda suka sami sa'ar shiga suna bin abin sosai domin muna da 'yan mata da suka kai makarantun sakandare, college da lise. Sai dai kuma mutane ne da ke son aurar da ƴan mata masu ƙasa da shekaru goma sha uku zuwa sha biyar. Wani lokaci ma suna aurar da har waɗanda ke makarantun firamare, amma tare da hukumomi da al'ummomi muna ɗaukar matakai tare domin fuskantar wannan lamari. A kowace makaranta akwai ƙungiyar iyayen yara da kojes Idan aka samu irin wannan al'amari, daraktan makarantar wanda mamba ne na kojes yakan rubuta wa ma'aikatar ilimi ta yankin wato inspection sai kuma a sanar da hukumomi kamar magajin gari prefe da sauransu. Ba tare da bata lokaci ba sai su kalubalanci masu wannan niyya mafi yawa da akan samu a daidaita. Akwai hukunce-hukuncen da aka tanada ana kiran su a ofishin jandarma a sanar da su doka kuma a yi aiki da ita. Daga nan bangare samu ta yanda yarinya za ta iya ci gaba da karatunta ba wata matsala. Ina ganin saka iya mata karatun boko abu ne mai muhimmanci sosai domin idan akwai macen da ta yi karatun boko a cikin iyali abin yana da amfani sosai saboda haka ne a yayin tararrakin mu daban-daban muke mai da hankali sosai domin ganin iyaye sun saka iya mata da yawa a makarantun boko kuma su bar su su ci gaba har zuwa jami'a domin idan aka aurar da yarinya da wuri akwai matsaloli da ke iya faruwa kiran da nake shine mutane su mai da himma wajen rubuta yara da dama a makarantun boko ga wanda ya san bankilare yau da shekaru goma zai ce abubuwa su sun canza. Lokacin da ni zo na makarantun su ba kai arba'in ba, amma a yau muna da makarantu da da ashirin takwas nan da shekaru shida zuwa bakwai baya makarantar CAG guda kawai suke da ita. Yau suna da har bakwai da lise guda. Haka na nuna cewa tahiyar karatun yara na wakana kamar yadda ake so. Les enfants continuent leur cursus normalement.